Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Suna na sarfi da Hashim Gumel tare nake da Ibrahim Kalmasi Garba da masu sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Talata 13 ga watan Satumba na shekarar 2022. kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. To filu Sarki Charles na Ingila da 'yan uwansa uku sun yi ta takawa a hankali suna bin bayan motar da ke dauke da gawar sarauniya Elizabeth jiya Litini a wani jerin gwano da aka yi na nuna alhini a Scotland. Kasar Ukraine ta yi ikirarin sake kwato wasu ƙauyuka da dama a arewa maso gabashin kasar inda ta fatattaki wasu sojojin Rasha zuwa kan iyakar kasashen biyu. sannan a kasar mozambique masu tsatsauran ra'ayi da ke haɗa kai da ƙungiyar isis sun shiga kai hare-hare a kudancin ƙasar sosai inda har suka isa lardin nampula mafi yawan jama'a kanin labaran kenan aka saurara cikin shirin za ku ji cewa kungiyar ipab mai rajin ballewa daga najeriya ta bayar da umarnin zama a gida a yau talata ko menene dalili farko dai rana ce ta sauraron karar mu musa inamdi kanu na biyu kuma ziyarar da shugaban najeriya muhammadu buhari zai kawo a jihar imo dalilin kenan da ya sa muka ɗauki wannan mataki haka kuma za ku ji cewa Hukumar lafiya ta duniya ta bakin ta na Afirka Dr. Mashidiso Nwete ta ce a halin yanzu Najeriya ce ke kan gaba wajen yawan mutanen da suka mutu sakamakon cutar 'yan darbiri. sai a kasance da mu domin jin cikakken bayani kamar kowace ranar talata muna tafi da shirin tsaka mai wuya wanda aliyu mustapha sakwata zai kawo mana amma yanzu sai a gyara zama a fara sauraron kashi na farko na labaran duniya to assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya ga labaran sarki charles na ingila da 'yan uwansa uku sun yi ta takawa a hankali suna bin bayan motar da ke dauke da gawar sarauniya elizabeth j litini a wani jerin gwano da aka yi na nuna alhini aka bi ta titunan da suka yi cinkus da mutane a edinburgh scotland sarki charles saye da kakin soji ya samu rakiyar gimbiya an da yarima andrew da yarima edward yayin da motar da ke dauke da akwatin gawar mahaifiyarsu daga fadar holy road house masaukin sarauniyar a hukumance da ke scotland zuwa babbar majami'ar gales Elizabeth ta rasu ranar Alhamis a Balmoral Castle da ke yankin tsaunukan Scotland wani wurin da take matuƙar sha'awa. Dubban 'yan Scotland ne dai suka fito bakin titunan Edinburgh don nuna girmamawa ta ƙarshe ma ya sarauniyar. jiya litinin ƙasar ukraine ta yi ikirarin sake kwato wasu ƙauyuka da dama a arewa maso gabashin ƙasar. inda ta fatattaki wasu sojojin rasha zuwa kan iyakar kasashen biyu bayan wata da watanni da ukraine da rasha suka kwashe suna ɗan samu da kuma rasa 'yan yankuna shugabannin ukraine sun burge a wuta hoɓasa da suka yi tafazata tun daga farkon watan satumba a yankin kharkiv ma'aikatar tsaron rasha ta ansa a ƙarshen mako cewa tana janye sojojinta cewa tana sake haɗa kansu ne a gabashin donetsk ole senehubov wanda shine ukraine ta nada gwamna a yankin kharkiv da ke arewa maso gabas ya ce a wasu fagagen dagar masu kare kasarmu sun kai hari har kan iyakarmu da rasha inda har sojojin rasha suka yi ta janyewa cikin firgici a kasar mozambique masu tsauran ra'ayi da ke haɗa kai da ƙungiyar isis sun shiga kai hare-hare a kudancin kasar inda har suka isa lardin nampula mafi yawan jama'a inda suka kai farmaki kan wata kungiyar 'yan katolika cikin waɗanda suka kashe har ma da wata mai aikin ibada 'yar asalin ƙasar italiya da farko masu tsatsauran ra'ayin sun farma lardin ne a farkon wannan watan sannan suka ci gaba da kai hare-haren suna ta farma cibiyoyin karkara da kuma kulle kawunan mazauna wuraren yakin sunkurin nasu ya tsaya ne a lardin cabo delgado na arewa mai nisa a mozambique inda aka hallaka mutane wajen dubu hudu baya ga wasu 950 da aka raba su da muhallansu cikin tsawon shekaru hudu. Wannan tashin hankalin ya kuma kawo cikas ma wasu ayyukan bunƙasa tattalin arziki ciki har da aikin da kamfanin Total engages na ƙasar Faransa ke yi na samar da gas da kuma gina wata babbar mahaƙar ma'adinai. inda za a rika haƙo sinadaran yin batiran iza motocin lataroni irin su tesla To na jima kaɗan Ibrahim zai sake dawowa da labarai, amma kafin nan zamu leƙa Najeriya, inda a yau talata ake sa ran shugaba Muhammadu Buhari zai kai ziyarar aiki jihar Imo. To sai dai kungiyar IFAB da ke rajin ɓallewa ta kafa ƙasar Biafra ta sanar da ɗaukar matakin bada umarnin zama a gida. Wakilinmu na yankin Naji Delta, Lamida Abubakar Sokoto, na ɗauke da rahoton. Ƙungiyar nan ta IPOC da ke rajin ɓallewa daga Najeriya don kafa ƙasar Biafra da ke yankin kudu maso gabashin ƙasar musamman jihar imo inda nan ne dandazonsu yake na ci gaba da nuna turjiyarsu kan batun ziyarar aiki da shugaban najeriya muhammadu buhari zai kawo a jihar imo a yau talata to sai dai kuma kungiyar ta ipop ta ayyana zaman dirshe na gida wanda ake gudanarwa a kowace litinin a baya ko da yake dai zaman na dirshe na yau talata zai nuna karara na goyon bayan shugaban kungiyar ta ipoc mr inamdi kanu da zai gurfana a gaban shari'a a yau talata inda kungiyar ta ipoc ta ce za ta gwada cewa su ne ke da yankin da kuma karfin iko a yankin na kudu maso gabashin kasar kungiyar ta ipoc dai ta ce kada wani kowata su leko waje a yau talata da ake sa ran shugaban najeriya muhammadu buhari zai bude wasu manya-manyan ayyukan raya kasa guda hudu da gwamna Hope Ozidimma ya aiwatar a jihar ta imo wani kusa a cikin kungiyar ta ipoc Mr emmanuel kanu ya ce Of course, uh, you know that each time uh, the IPA bill goes to court, uh, Udumasin Kano, Yana cewa ne yau talata abubuwa biyu ne za su faru a yankin kudu maso gabashin kasar. Na farko dai rana ce ta sauraron karar jagoranmu Musa Inamdi Kanu. Na biyu kuma ziyarar da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zai kawo a jihar Imo. Dalilin kenan da ya sa muka ɗauki wannan mataki. na ba da umarnin zaman gida na dole kuma ina son in shaida maka cewa muke da iko na yankin kudu maso gabashin kasar kuma ba mu bukatar ganin kowa a waje musamman a yau talata ba ruwanmu da wata ziyara ta wani shugaba muke da ikon yankin kudu maso gabashin kasar to sai dai kuma rundunar 'yan sandan jihar ta imo ta ce ta shirya tsab domin ganin cewa an gudanar da ziyarar ta shugaban najeriya muhammadu buhari ba tare da wata matsala ba a yayin da nake zantawa da ita wata amaka okafo da ke baiwa gwamnan jihar imo shawara akan harkokin 'yan jarida ta bayyana mani makasudin ziyarar shugaban najeriya muhammadu buhari a jihar ta imo Amaka Okafo, Special Advisor New and Electronic Media. Zuwan shi biyu ne kenan an uh, zai commissioning uh, projects guda uku da kuma spending time da mutanen Imo yanzu wani kalubale jihar Imo ke fuskanta ganin cewa 'yan kungiyar IPOD sun ce gobe a ci gaba da zama gida na dole. Kowane lokaci suna magana haka. Da president ya zo last year sun yi magana haka amma mutane sun fita. Mutane suna son president a nan. An san san wai gwamnati ɗin yana kare. Just a few people ne kai ana tsoro. Jihar Imo dai jiha ce da jami'an tsaro ke fama da 'yan kungiyar ta IPOD. inda bayanai suka nuna cewa rayuka da dama da dukiyoyi suka salwanta lamido abubakar sakkwato muryar amurka daga owari jihar imo nigeria To Allah ya kyauta a gaida Lamidu Abubakar Sokoto har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC yanzu dai ga Ibrahim dauke da kashi na biyu na labaran duniya. To Sarfilu jiya Litini Firaministar Bangladesh ta ce dadewar da 'yan gudun hijirar Rohingya sama da miliyan guda suka yi a cunkusassun sansanoni a ƙasar ta zama barazana ga tsaro da kwanciyar hankali matuƙa. Baya ga kuncin da su kansu ke fama da shi, dadewar da suka yi a nan na shafar ingancin tattalin arziki, muhalli, tsaro da kuma siyasa da zamantakewar Bangladesh a cewar firaminista sheikh hasina a wajen buɗe taron wuni uku na ƙasashe 24 na yankin indiya da pacific amurka da bangladesh ne masu masaukin baƙi na wannan taro kan tsarin tafi da sojoji a ƙarshe a sweden da farko sakamakon kusa da na ƙarshe na zaben da aka gudanar ranar lahadi ya nuna cewa wata gamayyar jam'iyyar siyasa ta masu ra'ayin riƙau ta kama hanyar yin galaba kan wata gamayya ta jam'iyyu masu ra'ayin sassauci ƙarƙashin jagorancin firaminista magdalena anderson haɗakar 'yan adawar ta ƙunshi wata jam'iyya mai adawa da shigowar baƙi wadda ta yi ficen da bata taɓa yi ba wannan karan to sai dai sakamakon farkon ya nuna an yi kankan ta yadda sai da hukumar zaben ta ce ba za a iya sanin sahihin sakamako kafin gobe laraba ba lokacin da ake sa ran kammala har hada wasu ƙuri'un da ba a ƙidaya ba ciki har ma da waɗanda aka kaɗa daga ƙasashen ƙetare. Bisa ga ƙidaya ta farko, jam'iyyar Social Democrat ta su Anderson mai ra'ayin sassauci ta samu kashi 30.5 cikin 100 na ƙuri'un wanda ya fi na kowace jam'iyya. To amma ga gamayyar jam'iyyu hudu na masu ra'ayin sassauci ta kasa samun adadin da ake bukata a majalisar dokoki mai kujeru 349 da farko hasashe ya nuna cewa anderson za ta iya galaba amma da kyar to amma kuma da aka doshi yamma sahihan ƙurƙu suka daɗa shigowa sai sakamakon ya nemi karkata ga 'yan ra'ayin rikau kuma labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla hukumar lafiya ta duniya who ta ce najeriya ce kan gaba a yawan mutanen da suka mutu sakamakon cutar kyan dabbiri a afirka to sai dai wasu 'yan najeriya na ganin rashin ɗaukar matakan wayar da kan al'umma game da cutar shine ya sanadi wakilin mahawa umar na ɗauke da rahoton Hukumar Lafiya ta Duniya ta bakin daraktanta na Afirka Dr. Mashidisu Muwete ta ce a halin yanzu Najeriya ce ke kan gaba wajen yawan mutanen da suka mutu sakamakon cutar kyandar biri. Daraktan ta ce mutane 524 ne aka tabbatar da sun kamu da cutar kyandar biri yayin da mutum goma sha biyu suka rasa ransu cikin kasashe goma sha ɗaya na nahiyar Afirka inda Najeriya ke daga so mai yawa na yawan mutanen da suka mutu da kuma waɗanda suka kamu da cutar. A wani rahoto da hukumar kare yaduwar cutuka ta fitar satin da ya gabata ta ce daga watan Janairu zuwa Agusta na wannan shekarar an samu mutum ɗaya daga jihohi shida da suka mutu sakamakon cutar. Jihohin da abin ya shafa sun hada da Delta, Lagos, Ondo, Akwa Ibom, Taraba da kuma Kogi. Haka kuma yawan mutanen da suka kamu da cutar ya kai 241 tare da samun ƙarin mutane 21 da suka kamu da cutar a cikin mako guda wato daga 15 zuwa 21 na Agustan wannan shekaran. Dr. Abdullahi Bula Magar Garba shine daraktan tsare-tsare bincike da kididdiga na hukumar lafiya matakin farko a Abuja. Najeriya tana daga cikin kasashen da muka samu wannan taimako na na'urorin gwaji a na gano cutar biri a jikin mutum. Shi ne ma yake taimakawa NCDC. Shi suke amfani su gano wanda kullum suna faɗa mana ga iya cases inda aka samu ga kuma inda aka aka same su. Bangaren rigakafin sa aiki ne wanda yake namu ne duk lokacin da Allah ya sa yau data. Ana nan ana aiki a kanta duk lokacin da aka samu wani rigakafi ko kuma wani mataki kwakwara to insha Allahu za mu zo mu tabbatar cewa mun aiwatar da su a cikin fadin kasar nan. A nasa bangaren babban jami'in kiwon lafiya Dr. Hassan Shu'aibu Musa ya ce hukumomi da gwamnati na buƙatar taimako wajen dakile yaduwar cutar a cikin al'umma. Nigeria Center for Disease Control sun yi hoɓɓasa gurin ganin an dakile wannan ciwo amma suna buƙatar taimako daga gwamnati taimako daga irin wannan ma'aikatu na ƙasashen duniya saboda a kawo kayan aiki a ɗebi sample a yi gwaje-gwaje musamman ma gwajin da ake kira polymerase chain reaction abu ne da yake bukatan high technology ya kamata a ce gwamnatin najeriya an tallafa mata saboda a dakila wannan ciwo sannan kuma ya kamata 'yan najeriya duk wanda yake da close personal contact da wanda yake da wannan ciwo sai a kiyaye na zanta da wasu 'yan najeriya game da hakan ga kuma abinda suke cewa sunana isa usman gaskiya hukumomin lafiya na najeriya ba su yi wani hubbasa kan ganin cewa sun wayar da kan mutane game da wannan cuta ta kyandan biri ba saboda in dai magana wayar da kai ne in muka duba kamar na covid-19 yadda aka yi ba yadda ka ce mutum bai san yi covid-19 ba kuma ya take yaduwa kuma ya za ka kare kanka amma wannan ko uhu sunana muhammad kawo isawa su wannan hukuma da suke da alhakin wayar da kan mutane game da wannan cuta sun gaza don saboda kashi 90 a cikin 100 na mutanen kasar najeriya ba su ma san da cutan ba to ballanta na kuma su ɗauki mataki a kanta ina kira ga gwamnati da su ƙara jajircewa ganin kan cewa ya za a yi a wayar da mutane mutane su san kan cewa ga wannan cuta kuma ga ta yadda za su yi su magance ta ba sai ta zo ta addabe mu ko kuma a yadda za mu iya kasa magance ta ba. Idan za a iya tunawa an samu bullar cutar kyandar biri ne a Najeriya a watan Satumban 2017 kawo yanzu mutane goma sha hudu ne suka mutu inda hakan ke nuna akwai barazanar mutuwar kashi uku cikin ɗari na duk waɗanda suka kamu da cutar. Hauwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Hauwa Umar. To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilo talatin a matsakaicin zango. To yanzu a nan Washington DC a na cewa karfe ɗaya da minti goma sha shida na dare. Yanzu kuma sai. Saka mai wuya. tsagari barkan washi shiki da ah, yau kaji eh, wannan washi shiki ku da wannan lokaci barkanmu da saduwa da ku a sabon shirin tsaka mawuya yau ne muke kawo muku kashi na kashi na muhawarar da muka yi kwanaki muna sauraro kan jinkirin naɗin sabon sarkin katsinar maraɗi a jamhuriyar Nijar. a wannan kashi na ƙarshe za mu ji shin wace rawa tsohon gwamnan maraɗiɗin wato zakari umar ya taka kuma wace rawa sabon gwamnan maraɗiɗin abubakar shehu yake taka wajen ganin an zo ƙarshen wannan cece kuce da ya janyo wannan jikiri na naɗa sabon sarkin katsina maraɗiɗin muna tare da masu muhawara ɗin guda biyu wato basir hamisu dan badau da ke wakiltar gidan marigayi sarki alizaki da kuma muhammadu lawali dan kusu dan kudozu mai wakiltar masarautar katsinawa san Sani dai ne wakilin na Camaraɗe shirya mana wannan muhawara kuma gashi da mutanen nashi. Na'am. Kuma in jawo ƴan uwana mu zanna saboda ni wai sarauta an aka yi ta ai ba dan ni aka ma ba dan saboda jagorancin al'umma mu da muke so in ne wanga sarauta muke faɗarta in dan mu zo mu cuci talaka ko mu je mu yi wani abu wanda ba na daidai ba bisa kan talaka Allah ka ba wanda ta zai tsaya tsakanin shi da Allah ya bi haƙƙin al'umma. Shi ne za a wanga jagorancin da aka zo wanga da kwan Dan Allah ya kawo zaɓen sarki ne na gari ake abu da talaka ke yi. Allah ya mu zabi na alheri ba mu ce ga wani ba ba dan wani kowa ne Allah ba mu nagari ko zai ce za mu gidan wani dan wani eh, kowa ne wanda suke yan eh, gado ba dan eh. wani da dan wani amma yan gado dan wani dan wani dan gado ne wanda washi a shi kida ah, yo kaji yo yo wanda washi a shi ya zo ya mutu ba sai ya mutu ba a zauna a ah, zauna a zauna sarki sarki mun da sarki ya mutu a zauna a zauna ah, a zauna a zauna ku zama wani abu rara da eh, to ina ji duka ku zama rara kowa mai du hankalin ki ina a'a ni hankalin mu gare ka yake yawwa yanzu kai malam basiru yawwa sai ku ce wai a'a wai uban mutum ya buga tambari ya yi sarauta ya gada yanzu baka san ba akwai gendarma baka san akwai police ba baka san akwai sarauta gargajiya ba saurara ka shi sarauta gargajiya ce wani wani abu muna katin jandarma ah. eh ai sai ka bar ni in na magana ta faɗo sai ka shi mm-hmm. yanzu an aka zo aka ce mu kawo kujerun eh, takardun na takara an ba da aka ma aka cuce mu ba cutan mu aka yi eh? wancan gwamna wanda ya tashi zakar umaru ya cuce mu ya cuce katsina cutan mu ya muku to shi ya san da mu ga yawan mu ba za mu ciya mu mai da su galadima ba rukon kwaya mm, galadima mai rukon eh, kwaya bisa kudurin da muka yi tun da aka aza a ne yasa kuke zargin galadima ko saboda su suka yi wannan aika aika ka gane ko mm. muka yi takarda tun fara. ka san abin da nasara ya ce in kai ikiri tsarar mm. to dan ka a ga mun yi wannan an gama tare da su kuma a ce kai ashe ba mutanen kirki bane mm. yau aka yi suka ce ba su kuma ga su sun jawo su ka gane ko sai aka bi wata hanya sai aka zo mu ba a shawarce mu ba kuma doka da kuduri na sarauta na gidan sarauta ya ce in za a sarki mun kuka aza takara a kira yan sarki duk kowane bangare an aka kira sai a ce to ku ba da wanda za a rikon kwarya mhm. kawai belko haka ya mun mhm. muka ba da galadima to wanga zakar umar bai yi ba wancan gwamna na wancan lokaci wanda ya tashi ba bai yi ba kawai lallabo sai zo ce ma galadima aka aiko ana kiran galadima ma sai ce da sarki guzu ya rasu wane ne yi rikon kwarya sai ce shi sai ce kana da takarda ya ce ita eh, kawo ta yaje ya dauko aka cika aka bashi mu ko ga ka'ida ta doka ba ku kallon galadima ma a matsayin sarki mai rikon kwarya a yanzu muna ganin shi akwai wani dalili da Allah ta tana mana ya ma dalilin da ya sa. Me dalilin? Dalilin da ya sa mun ɗauki ƙorafi muka je muka iske wanga sabon gwamna. Mm. Wanda aka kawo. Mangala mm. season. Mm. Sai ya ce to abinda nake so. Dan Allah dan annabi. Ku kwantar da hankalinku. Shi Abubakar Shehu mai girma gwamnan jiha na yanzu. Na yanzu ba. ta ji ko? Ya tattara mu duka. Ya ce ya ji kuma ya ga takardun da muka yi. To mu bari dan Allah. mu zanna lahiya mu jawo yan uwanmu mu kwantar da hankali abin nan ga hannun gwamnati yake. Wai magana ga wajen jiya. Eh, eh, ina zuwa ta haka don su mm. suka ce duka takardunmu da komi da komi na gidan sarauta na ga hannun gwamnati yake. Su wa'an ga da aka aza rikon kwarya komi za su yi ai akwai mukarrabai mm. na gwamnati na ko'ina da ko'ina. Ko da kun yi takarda kun ci ba ku kuma haka ta kasance to ku bar mu Allah ku yi haƙuri. wallahi daga nan muka nutsu muka ce to mun yarda kun yi biyayya ka gani ko mhm. ai ba mu san kamun liddan shi ba amma da ya kira mu mu wannan abu ba mu ji daɗi ba ba mu sabka ba ai mun sabka mm. muka bar shi da yayi magana ga wallahi dan haka sai muka mai da komi ba komi ba mm. amma yau ko cikin eh mm. wallahi ga nasihar da ya mu ko cikin wanda duk Allah ya ba wanga mutanen dole sai mu zanna da su domin Allah ai jagoranci ne ake so ai ba wani ba wani abin gaba ne ake a bari shi ma eh, dan ba da cewa shi jagoranci shi Allah ke shi galadi ba shi ke sarki ba Allah ke sarki duri ba shi sarki dan daka ba sarki kaura ba sarki wanda wanda Allah ya yi shi Allah ke sarki eh, eh wanda Allah ya riga an aka da ta wanda aka hiddo An aka riga aka dauka da duka daukowa Allah zai samu su mantuwa dauko wanda Allah sarki sai ya fata ba shi abin abin da Allah shi ke yi hmm. wani ba yin abin amma yau in da wani Allah ya sarauta mun tsaye ka tsaro mun a rogon abin nan a aje da wani abubuwan nan mu aje wani kuma ta kare akwai mun shi da wannan azuran Allah ya damu ta abu da Allah kawo mu zabi da alheri shi ke gare ga wanda abu ta ne ta ce wata wani gare mu duka ɗan sarki kasana duk uwan mu guda ɗaya ba mu ɗaya ne ba wani ɗaki duka ɗaki guda ɗaya dan ƙarar ɗan magaji mutum ya ce mu abin nan ke ga ubamu mu mu mu tare da ko muke ga ubamu mu za mu ishirin miki sai in ce kowa ba ɗan sarki ɗan ba da kwaɗa ke abu sai gidan basiru mm. sauran abin da ke uban su su takwas ga uwan mun kai mu ɗari uku zira'amu to sai ce sai ni kada ke ɗazan sarki ko da ka waƙe miki wanda Allah ya kadara eh wanda samu wani rasa mm. wanda Allah ya ba a zo a rungume dan sarkin kabdan mara ne wanda kuka tsaida a matsayin yan takara a bangaren ku kudin mu gidan mu na mutum uku sai a gidan mu mm. mm. muka cikin gidan mu mutanen gari suna ganin mutanen da suka tsaya takara sun yawa Dukkaninsu su sun yato daga cikin tsazan ku ne duka duka tsazan guda ne duka da sarki tsazan guda ɗaya ne Eh, babu wani wani kadan sarki da dai ake da wani abu duka sakin eh, eh, a yanzu a ke tana ba da hawa sai ko da ko da ko ba yanzu ba tabbaci hmm. malam na lawali a dan kusu ni kake gani a matsayin ka na biya muradi yawan hitsuwa yan takara za ka ganin wannan ba zai nuna cewa babu rashin babu cikakken haɗin kai ba kowa ma yana iya hitsuwa ya cikin wannan lamari to wannan magana da ka hidi gaskiya ne saboda shi duk abin da za a yi na takara ba siyasa ba ce ya kamata mutum ya san abin da yake tunda ana iya a samu makiyan garin ma ko ko makiyan masarauta sai su zo cikin gida su ce kai wani kuci ke ce maɗan ke takara kai ce mawan gana ku ya takara to ka gani akwai rishin fahimta abubuwan in akwai tunani eh a ban sani ba gani sarauta ɗaukar ta suke wasa ne sarauta ba wasa ba ce wallahi ba wasa ba ce hmm. ba wasa ba ce amma bangaren ku kuna da wasu ni bangaren mu duka gidanmu cha hmm. suka yi ni suka goyi baya da kai kana takara kwarai mako kwarai ku za a cewa san san kujerar ne yasa kake bata waɗanda suka yi mulki a suwa suwa idan mi da man bata sauran su dan kudo da ba su kure eh sun maka nisa <laughs> ba sun man nisa ba sunan ai ai ba ga nan ba an san wanda ya shekara kaza wanda ya shekara kaza eh, eh? su ma sun yi shekara <laughs> dan me yasa kai ba ah, ni wallahi ba wani abu bane hmm. ni ali hmm. ba ni da aman gare shi amma bisa kan gidanmu aliji hmm. ba ni goyon bayan ali namu ne shi yanzu ga magana ta kuma dibo ɗayan ina so eh, kuɗin ƙari guda ɗaya da Allah ya ba da to ta kai ta takaici yanzu saboda Allah da Annabi hmm. tunda Ali yake da mu ba a taɓa yin sabga ba ko ɗakin naibo ko ɗakin daci ko ɗakin ɗan kololo ko ɗakin kure ko shi ko ɗiyan shi a ce ga mun yi barasaji da su in namu ne ba ai tun hadawa tun kan sarki buzuna da rai me yasa ba ai ba wannan magana da da da ke gari gambo bai ba zai hujja ba Eh? sarki a zaki sa a daina can ya mai da kasar baki da gidan shi ake gamuwa hmm. da kasar ki kasar maradi na ake zuwa da lahadi na suke haɗu hannun shi wajen sarki ya dan shirin ban je ba dan bibi ina soja amma ban je ba to kai da kasa ka sarki eh ni kuma kake ya kasa da ya eh a kudi ah, sun fada ah, ya nisa amma ga dan kolodo ni wanda ka so so eh, eh, alzaki kamar yanzu a sai idan eh, gidan dan kolodo ba wanda so ka rungu zaki. irin gulguje a gulguje mm. me fatan ku biya maradi dan fado game da sarautar maradi fatan Allah ba za mu da alheri Allah ka za mu sarki na alheri mm. ko mai tausayi muke fata mm. Allah fa adadi kamar wanda ko Allah ka ba mu kamar alin ko kuma da shi hmm. eh, muna fata ga Allah Allah me za ka ce a biya magani. yawa mu muna so Allah ya kawo mu kawo sarki buzu hmm. eh wanda za ta domin Allah a yi aiki na gaskiya hmm. ko ba gaskiya ba kuma muna roƙo muna kira ga al'umman mu na Katsina dan Allah dan Annabi su yi haƙuri su yi haƙuri kan su ga wai a'a an kosa dole ne suna da kuma nan wani bangare suna da gaskiya saboda kana so ka ga sarkin ku kana so ka ko daga ina ya fito kana so ko abokin ka ne ko nan goma ko wani abu ko ba gaskiya ba to amma mu da ke yan sarki muna son a ƙara bincike bincike ake so sosai yadda da baka tsammani waye he ka waye he babanka an babanka ma dan yayi to wanda wanda ya haifi babanka wane ne to mun gode sosai masu sauraro kamar yadda za ku iya lura dai lokacin da aka ɗiban mu wannan shiri ya kawo jikinsa da fatan kun ji daɗin kasancewa tare da mu a sauran abokan aiki na sassa daban-daban daga nan gidan rediyo muryar amurka sunana mansur sani nake cewa ku kasance lafiya. To madalla a gaida malamai. Da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma a takaice. Sarki Charles na Ingila da 'yan uwansa uku sun yi ta takawa a hankali suna bin bayan motar da ke dauke da gawar sarauniya Elizabeth J. Litini a wani jerin gwano da aka yi na nuna alhini. Aka bi ta titunan da suka yi cinkus da mutane a Edinburgh, Scotland. Sarki Charles saye da kakin soji ya samu rakiyar gimbiya an da yarima Andrew da yarima Edward yayin da motar da ke dauke da akwatin gawar mahaifiyarsu daga fadar holy road house masaukin sarauniyar a hukumance da ke scotland zuwa babbar majami'ar gales jiya litinin kasar ukraine ta yi ikirarin sake kwato wasu ƙauyuka da dama a arewa maso gabashin ƙasar, inda ta fatataki wasu sojojin rasha zuwa kan iyakar kasashen biyu bayan wata da watanni da ukraine da rasha suka kwashe suna ɗan samu da kuma rasa 'yan yankuna shugabannin ukraine sun burge a wuta hoɓasa da suka yi tafazata tun daga farkon watan satumba a yankin kharkiv ma'aikatar tsaron rasha ta ansa a ƙarshen mako cewa tana janye sojojinta cewa tana sake haɗa kansu ne a gabashin donetsk to madalla masu raro a nan muka ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan za mu da muku da wani sabon shirin da zai zo muku da karfe takwas na wannan safiya wanda zai zo muku da shirin 'yan ƙasa da hukuma wanda Mahmud Ibrahim Kwari ya shirya kuma zai gabatar. Kafin mi sallama sashen Hausa na mika saƙon ta'aziyya ga iyalan ya ciro mungumar Alasan bisa rashin jikarsa Rukayya Bashir Alasan. Allah Ubangiji ya jikan teku da rahama mu kuma idan tamu ta zo ya sa mu cika da kyau da imani. Domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu na baya sai a mu na yanar gizo ta adireshinmu na voahouse.com har ma da shafinmu na facebook yanzu a madadin ibrahim kalmasi garba wanda ya taimaka wannan shiri ya zo gare ku sai kuma jimbe hamza wanda ya sai ya ba da umarni da ma mu na yau mr carol ni sarfil hashin gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan washington dc nake cewa allah ya ba mu kwanciyar hankali da wadatar zuci. Salamu alaikum.